يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da safiya barkanmu da sake saduwa a wannan wuri mai albarka na markazin nur da ke titin zaga anguwar gawan nama a wannan wuri mai albarka na sokoto a wannan majalisi na mai albarka na mako mako da muke karatun tafsiri a cikinsa cikin littafin at-tashil li tanzil na malam ibnu juzai al-kalbi rahimahullah a lokacin irin wannan safiyar asabar yau muna asabar ashirin ga watan da ula na shekarar dubu ɗaya arba'in da uku bayan hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka madina wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan sha biyu na shekarar dubu biyu da ashirin da ɗaya ta miladiya muna karatu a cikin mukaddima kuma wannan karatu insha Allah shi ne karatunmu na arba'in da biyu a cikin karatu takan wannan littafi muna cikin bangare na biyu na mukaddima shine bangaren da malai ya kawo kalimatul qur'an da fasarorin bisa ga huruful hijaiya biyo su tiryan tiryan muna karkashin harful la'ayin, ko harful la'ayin da mun shige su sati da gabata muna ga mun tsaya a cikin kalmar afa ya afu ko muna bayani cikin kalmar afa ya afu sai lokaci ya kare da haka za mu tora daga inda muka tsaya insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله عفو له ثلاثة معان الصفح عن الذنب والإثقار والسحل من غير كلفة ومنه ماذا ينفقون قل العفو malam ya ce al'afu afa kuma munan ya kawo mana shi min babi afa ya afu ya ce al'afu lahu salasu ma'anin a nan ya kawo na kuna kamata arba ku? salasu ne ko? yawo lahu salasu ma'anin na farko shi ne al'afu anil zambi na kuma ya kashe na farko? asafu yawwa shi ne asafu anil zambi zai fi dacewa a kan al'afu saboda al'afu ita ce kalmar afa ko kafin shi wannan ya fa da wannan duk abu guda ne afa ya afu safaha anhu shi ne kuma kaga safaha din shi ne dan haka kalmar ita ce guda afa ya afu afwan afwan shine masdar fi'ilin da shine afa za kun ga kalma guda ce ta dai samu mai tuwa ne to da ka la'ayi halin can ya ce kaga afa ne zambi daya wa asqata haqqahu biyu ko minhu illa an ya'funa kaga shine nan ma ya kawo iskat kaga ni can kuma sai ce eh, wa afal qawmu kasuru wannan shine ma'anar da bai kawo ta ba can anan na biyu annabi kuma ya kara da ma'anar sahalu. sahlu min da kulfatin ita ce ma'anar da bai kawo ta ba can da kace ma'anar su ma'anar hudu ne sun yi ittifaqi a guda biyu ɗaya ta farko ta zo da ma'anar kasuru wanda bai kawata ba a ma'ana ta biyu a na biyu kuma ya kawo ma'anar altaisiru wanda bai kawata ba a na farko shi kenan sai zama ma'ana hudu gaba ɗaya duka an huta ya ce don haka a nan akwai al'afu a nan zambi shine asafu masu asafu ta fi daidai saboda tunda kalmar afu ne a gurin fasara sai a fasara ta wata kalma kaga da aka ce al'afu a nan zambi kaga fasara da nafsul kalima amma aka ce asafu a nan zambi kaga wannan ya fasara da wata makalma da take bada ma'anarta kina ko ai sai na biyu shine asqata haqqahu ko idan mutum ya ajiye haƙƙin sa wanda shi illa in yafuna aw yafu wallazi bi yadihi uqdatun nikah shine isqatu ko shine al-isqatu sai na uku as-sahlu min ghayri kulfa abin da yake mai sauki ba tare da kallafarwa ba ba tare da ka wahala ba yace shi kuma wannan ma'ana ta zo yanda Allah yake cewa wa yas'alunaka ma za yunfiquna kullu al-afu abin da yake waka shine as-sahlu wanda bai wahalar da kai an gane bai wahalar da kai dan ka fitar da shi to shine al-afu shi kenan ko sai kalma ta gaba eh ne min huma zai fi kuna kulil afu na ayin ayin ya fada ya ce da kasar lai kuma rubuta kawo gari ta ba ayin عين بكسر العين هناك كنت كنت راك عين له في القرآن معنيان العين المصبرة وعين الماء وله في غير القرآن معان عديدة عين بكسر العين واسعات العين واسعات العين وهو جمع عيناء Eh, to shi kamar kuma ka mana wancan ba ainihin kuma yadda kuka wani shi ne daidai ainihin ita ce kafin inon din mm. saboda ainihin ita ke da fata ya ce ainihin hiyar benin Lahufin ƙorani ma'ana ma'ana na ƙorani ya zo da ma'ana biyu na ɗaya al'ainul Mubisira. Mubisira daga bas absara gani mm. an gane idanuwa da suke gani shine ai an gane ko alahum a'yunun na biha alam ji allahu ainihin an gane ainihin su ne waɗannan da gani ita ce ainihin mubusira an gane mubusira wacce ake kallo da ita sai ya ma'ana ta biyu wa ainul ma fajarar min husnata asharata aina an gane shi yasa daga cikin malaman balaga sukan yawaita kawo wannan kalma a gurin bayanin kalma da take mushtaraka kalma mushtaraka ita ce kalma guda da take da manuni daban-daban sai ce ta ainun kaga ainihin ana amfani da ita ga ainihin ma ana amfani da su kuma ga ido sannan kuma sai ana amfani da ta gaji a sus dan leken asiri ana kiran shi ainun ido an gane to amma shi ne mala ya ishara ya ce a ƙur'ani ne waɗannan manoni biyu suka zo ya ce amma ma'anin adi kasira wani ƙur'ani na da manoni da yawa kamar su ainihin jasus na ido na ɗalle can a ana kiran shi ma ainihin amma wannan fi gairar ƙura sai kalma ta gaba sai inun da kasiril aini wa iskanul ya'i jamu in ce wahiya wasi'atul aini masu girman ido sune Allah ya ce hurun inun daga inun sune masu fadin ido girman ido hurun kuma masu tsananin kyawun ido Shi ne hurun jam'u ahwar namiji ne idan ta mace ce haura wanda take da kyawun ido kuma farin ciki na da tsananin fari bakin na da tsananin baki ita ke kira haura in ta mace ce idan namiji ne kuma ahwar sannan girman ido shi ma suna sabunta shi daga cikin alamun kyau girman ido namiji mai girman ido shi ne a'yun an gane ko ina rajulun a'yunu idan mace ce kuma ta zama aina'u aina'u ita ce mai girman ido jam'in su shine inun kamar da ake da abiyar kaga abiyar ne ari idan abu namiji ne kaman eh, asiya sai ta mace ce bai za'u jam'in su shine bizun kaga bizun shine jam'i haka nan shi mana inun shine jam'i na aida to abin da ake nufi shine wasi'atul aini ko wanda suke da girma da fadin idanuwa معناه الهلاك أو المشقة ومنه ولو شاء الله لأعنتكم أي أهلككم أو ضيق عليكم والعنت حيض الزنا ومنه ذلك لمن خشي العنت منكم وأما وعنت الوجوه فليس من هذا لأن لامه و فهو من على يعلو إذا خضع لن يتي عنت العنت معناه الهلاك العنت halak al'anat يعني؟ aw mashaqqa ko wahala wa minhu qawluhu ta'ala walau sha'a Allahu la a'anatakum da Allah ya so ya sanya ku cikin ana shine a anataku an gane awqa'akum fil anati wa huwa al mashaqqa da Allah ya so da ya jefa ku cikin wahala shine a halakakum da ya halaka da ku ko ku dayyaqa alaikum da ya taƙura takura muku ayin Allah ya halakar da ku bal ya billahi ya jefa wanda ya halakar cikin alata wahala ya haka nan idan Allah ya takura musu walau shi Allah la'anatukum da ya takura muku ga da baka ta zo game da cin abincin dukiyar maraya da hada ka dukiyarka wa yas'alunaka anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-muslih min al-mufsid min al-muslih walau sha Allah la'anatukum kaga kenan ka zo da Allah ya takura muku yace karka kuskura ka da dukiyarka da ta maraya kamar da suke da lokacin da aya ta sauka sai zama mutum yana da maraya ya tafi tukunyar maraya daban kwanan abincin maraya daban abinci biyu ake dafa na gidan shi daban na maraya daban ne Allah ya ce wa in tukhaliduhum fa ikhwanukum ku shigar da su cikin iyalanku ake dafa abinci tare kake dan ɗiba daga cikin kudin sa daidai gurgurdan abin da kake ga yayi bil ma'arufi daidai abin da aka ibashi Allah ya ce babu laifi yan uwanku ne da Allah ya so ya tsananta mu kuma za ku iya ba to shine la'anata da haka kun ga ma'anar ta yace wal anatu idan azina zalika liman khashiya la'anata minkum lokacin da Allah ya haramta auren eh, ba da ya auri baiwa Allah ya haramta ya ce kada da ya auri baiwa saboda gudun idan ka auri baiwa to yanka za a wayi gari su ba zama bayi saboda yaya suna bin uwa sai Allah ya ce ya hana amma wa mallam yastati minkum daulan an yanki al muhsanatil mu'minati fa mimma malakat aymanukum in fatayatukum al mu'min wanda bai da sarari shine daulan wanda ya gaza samun sararin auren mumina ya Allah ya ce to ya halatta masa ya tafi ya auri baiwa kuma da bauta sharadi amma lam yajid minkum wa lam yastad minkum qawlan sharadi na da sai karshen ayar Allah ya kafa sharadi da biyu kaga daga nan farko ya ambata sharadi na daya amma lam yasdi minkum dawlan ya ambata wanda ya bi gaza samun sarari an yanki hal mu'mina an yanki hal mu'minatul mu'mina ita ce ya mu'mina fa min ma malakat aymanu to tafiye ne ma cikin abin da bai hannun namun ku suka mallaka na bayi daga cikin ku mu'minai an gane ko Allahu a'lam bi imanihim ba'dakum min ba'd fankihuhunna bi izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna muhsanatin غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من أصحاب ذلك لمن خشي wannan shine sharadi na biyu cewa ba a halatta wa mumini daya a wurin baiwa ba sai da sharadi na farko sharadi biyu sharadi na farko wanda aka ambata farkon aya wa lam yastaji minkum na biyu ga wanda ya khashiyal anata shine zai da ka ji waɗannan sharuɗa biyu sun gashi kai ba ka da sararin aure sannan kuma kana tsoron ka afka ma zina to maimakon ka afka ma zina gara ka tafi ka auri baiwa ko da ƴaƴanka za su zama bai a gwani nuna mana illar zina ka yi zina gara a ce ka haifi 'ya'ya kana ji kana gani su zama bayi yanda wannan abin zai ke ka a zuciya yanda za ka ji zafin abin nan yanda kowa zai ga wannan abin bai ji daɗi ba to munin zina ya fi haka kaga duka wannan kauce ma zina zalika liman khashiya ta min kuma ce zina ta fi je sassauci da Allah cewa zai ku tafi ku yi zina har ku auri mata waɗanda suke bayi domin kada ku su zama bayi a shi har gara ka auri baiwa yayan ka su zama bayi daga tafi ka afkar zina. Allah ya tsare mu da munin amma mutane da ba san munin zina ba a dauka zina ado ne kuma tallata ta ake ana biki a bikin sarauniya kyau a tallata mace a ce wai wannan ita tafi kyau kuma dama asali ba wai kyau ake bida ba babur abin da ake nema fa tsara da iskanci da haka kan ya ce wai ya kyau dama ba haka suna yake ko su ba ce wata kai wata tafi kowa ki ba cewa suke yi miss kasa miss Nigeria ko miss duniya haka suke fada ashe kun ga fassarar ta da ya kyau a Hausa kuskure ne ya kamata da zama sarauniyar fitsara ko sarauniyar iskanci wannan shi ne dai sunan amma sarauniyar kyau ba haka bane don kowa kaga wacce ake ba ci ta ci daya sai ga cikin wanda suka yi takarar da ba wanda suka yi cikin su su kansu ko tabbatar wanda suke gida ba su ga takara ba wanda suka yi takarar ga waɗannan sun fi da kyau ɗari bisa ɗari to amma ba can ake gani ba dama tsarar ake nema da tambada ita ake nema to kuma sai riga sun yi su da haka wannan da hanya ce ta yada zina ka ga an ka nuna mace amma mace ta fi kyau ka fito ka tallata ta kin mace ga waye ga mijinta ka fito ka ce mace wannan ta fi kowa kyau a kalle ta a gani ta fi kowa kyau kaga mai kayin kana tallata ta ga mutane ne wannan shine zina dama kana sa duk kowa ya ganta to hankalin shi tafi zuwa gare ta idan hanyar da zai tafi zuwa gare ta kuma Allah ce cewa ya buyu ta Allah to yanzu an fitar da su bayan an fitar da su kuma an zo su bayyana tsaraicin su a ga wace ce tafi kyawun surar jikin da Allah ya mata da kayan jiki da sauransu sannan kuma wace ce tafi iya fitsara to kaga duk wannan hanya ce ta Allah ta zina hanya ce ta yada zina wanda in mace tana da kyau to kinta ya zauna ga mijinta kai ma ka tafi ka samu ta ka dinga kaffa kaffa da ita kana buɗe ta kana mutuwa da ita haka shi zai kai ta gazana kuma shi zai samu ta hankalin ya jawo zuwa ga iyalinka to duk waɗannan abubuwan ya kamata a kiyaye musamman rashin sanin munin zina shi yasa kai ga haka to kuma abokan gaban mu so suke mu ma mu cikin wannan tsiya da wannan fasikanci sai mu ƙara wa kanmu bala'i kan bala'i duk waɗannan bala'i na duniya kaɗan ne akan bala'in lahira bala'i a kashe mutane a kona gari a yi 'ya'yansu su fyaɗe a yi kaza duk ire-iren waɗannan harka ta shaɗana su ke jawo irin waɗannan bala'o'i sannan kuma bugu da ƙari sai a ƙara mana kuma a ƙaro a ce ga wancan ta fito da haka yanzu abin da ake tallatawa sai ana nunawa duk inda aka fito wacce take cin ta ɗaya a irin wannan harka ta Miss wall ko Miss kasa kaza baka taba jin an yi magana cewa wannan mai hijabi sai ko mara hijabi ba wannan musulma ce ko ba musulma ba su da abin da suke bukata wacce ta fi tsara. to amma yanzu yake ana da manufa sai aka ce wai ga ta mai hijabi ta ci bayan lokacin da ta yi fitsara ba da hijabi ta ba domin na da hijabi ta ba yadda za a yi ta ci ba yadda za a yi daga cikin abin da ake bada maki shi ma kan ana so a kai shi shi ma kirjin ana so a gani haka nan dubura ba abin da ba sa so su bi kafin su bada da baki sannan an gama tambada an cire hijabi an yi komai ba ka rabe su wai yanzu da aka zo a bada price sai aka dora mata hijabi aka ce mai hijabi ta farko ta ci gasa kaga bai ake nufi nan gaba masu hijabi kuma ku tawo kuda iya ci ku ɗaya zai hijabi ku zama fitsararru ku zama lalatattu ku zama shaidanu ku zama masu tallata kawunan ku ga shaidanu sai ku ci a baku ku price a yi kaza wannan shine ma'anar wannan abu to za ka ga dole iyaye su hatara kuma dole a ja kuma dole a nuna an kyamaci wannan abu domin rashin kyamatar mummunan abu shi ke sa Allah ya azawa mutane uku ba a kai da fitina ta zo ba ku yi eh, tsawatar ba annabi sallallahu alaihi wasallam ta amuruna bil ma'ruf wa hauna da munkar shi kanna a yanzu yanzila bi kuma azaban ko ko ai kusa Allah ya tura muku wata azaba wacce za ku yi ta roƙon shi ki an samu to aka irin wannan ya kamata kowa ya nuna kinsa kowa ya nuna inkarinsa da wannan abu ba daidai ba ne musulmi ka fito kana cewa wai kana tsangwami wannan a musulunci dole ka san cewa wannan aikin shedana ne kuma ya saba da abin da Allah ya umarnin Allah ya saba da ɗabi'a masu ɗan adam to idan baka fito ka faɗa ba ka har ma ka tallata ka yada ka nuna ma tana da yancin ta haka ka nuna ma hakan shine wayewa kana ma kiran wasu su zo su yi kaga wannan shi ke jawo bala'i ba gare shi shi kai ba ga dukkan al'umma wata ko fitnatan wato sai ban Allah ce an fil amanu lahum azabun alimun fid wal akhirah Allahu ya alamu wa antum la ta'lamun duk waɗanda suke so alfasha ta yaɗa cikin muminai to suna da azaba biyar daɗi a duniya da lahira kaga babu san yaɗa fasha kamar yarinya ta fito ta yi alfasha ta yi wannan shedana sannan kuma ka fito kana kare ta kana cewa abin da ta yi daidai ne kaga da ka ja mana ta yi daidai ne kana kiran sauran kuma ku zo ku bi ta domin abin da ta yi daidai ne to da haka wannan na daga cikin waɗanda suke son alfasha ta yaɗa cikin muminai to yanzu ne mun ga illar zina daga cikin illar ta har gara ka haifi ka auri baiwa ta haifa maka yaya kana ji kana gani da rayuwarka yayanka a sai da su kana ji kana gani da rayuwarka yayanka a ɗebe su a daura musu sarƙoƙi a yi wani wuri da su a ce bayi ne to har gara haka da ka afka mazina Allah ya tsare mu daga sharrin zina Allah kuma ya tsare mu daga sharrin masu tallata zina Allah ya mana maganin masu tallata zina duk wanda ke tallata zina kan in bai sani ba muna roƙon Allah ya sanade shi idan yana da sauran alkhairi muna roƙon Allah ya shiryar da shi ya dawo ya gano abin da yake ba daidai ba idan kuma dama ba mai ashiriwa bane ba mai alkhairi bane to muna roƙon Allah ya mana maganin sa Allah ya mana maganin masu tallata mana zina da alfasha a cikin al'umma yawa kun wa anat alwujuh ko kuma gama da wannan al'anat aidan az-zina wa minhu zalika liman khashiya al'anat minkum wa amma anat alwujuh daga nan amfanin surfi yake da fa'ida kamar duka anat da anat zalika liman khashiya al'anat wannan kuma wa anat alwujuh a ga bambancin su na farko wancan suna ne wannan fi'ili ne an gane ko wancan suna ne al'amir dalika liman khashiyal anata shi yasa yazo da fata maf'ulun bi ne shi fata zakal irani wannan kuma anat kaga shi wannan ana ne ana wannan ta din ta utanis ce idan ta mace ce ka idan namiji ne sai a ce ana idan ta mace ce anat an gane ko kamar yadda ake cewa namijin rama rama zaidun bil hijarat idan mace ce sai a ce ramat hindun bil hijarat ita ke kira ta'u ta'anis sakina ita ta'u ta'anis sakina fi limadi kawai take zuwa ba domin ta rabe shi aka rabe namijinsa da ta macenta za ka ana kaga ana ya anu za ka cire alif da dinsa sai ka kawo ta to za ka ana ma'anarsa shine khaba'at haka ne ko fuskoki sun kaskanta ga ubangijin talikai rayayye wanda ke sai da komai shine anatil wujuh da kake nan kaga ana wujuh ba na wancan bane falaysa min hadha li anna lamahu wiyun wannan saboda lamun din sa mai wawun ne an gane wancan kuma anata lamun din sa fi'ili ne sahihi ta'un da suke nufi da lamun shine kula da ma'aunin suna da fi'ili shine kowane sai ka aza shi kan ma'auni harfinsa na farko asalin harufa na suna da na fi'ili galibinsu guda uku ne su sulasi da haka harafin farko shine fa'un ma'auninsa shine fa'un harafi na biyu ma'auninsa shine ainun harafi na uku ma'auninsa shine lamun kaga zahaba ita ce fa'ala kaga za'un ita ce ma'aunin fa'un ha'un ita ce ma'aunin ainun ba'un ita ce ma'aunin lamun haka nan ka samu anata al'anat liman khashi al'anat shi suna ne kaga tunda suna ne shi kenan sai ka jera shi fa'un dinsa shi ne ainihin kaga ainihin ita ce fa'un nunun ita ce ainihin sannan ta'un ita ce lamun kaga ana ta fa'ala yayin nan ka zo ana shi kuma asaninsa anawun yayin da yake anawun fa'un ɗinsa shi ne ainihin kamar na wancan nunun ɗinsa shi ne ainihin kamar na wancan an gane ko sannan wannan shi lamun ɗinsa wawon ce anawun domin ana ya anu haka yake shi ko wancan ta ya anatu kaga wancan lamun ɗinsa ta'un wannan kuma lamun dinsa wawo shine ne shi yasa yace to shi mai alƙil wujuhu ya anna lamahu wawiyun lamun ɗinsa wawon ce to min ana ya anu kaga fiyelinsa ana ya anu idan khaba'a idan ya kaskanta da kai na kamanar ana ta lojuhu lil qayyum fuskoki sun kaskanta ga ubangiji rayayya kuma mai tsira komai sai kalma ta gaba عاقبة له معنيان من العقوبة على الذنب ومن العقوبة ومنه وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم أي أصبتم عقوبة يتي عقبة كلمة عقبة له معنيان يعني من العقوبة على الذنب عقوبة والذنب shi sallah ke siffanta kanshi da cewa shadidul iqabi kaga iqabi ukuba zalika man aqaba da misli ma uqiba bihi thumma buriya kaga aqaba yayi uquba to shine al-uqubatu ala dhanb akwai ta biyo wa min al-uquba uquba shine biyo baya amma abin da ake nufi da uquba shine ton ton din ku yazo yace wa in fatakum shay'un min wa in fatakum shay'un min azwajikum idan wani abu daga cikin ku ya kubuce zuwa ga matayen ku ilal kufari zuwa ga kafirai mun yi bayanin ayan nan na ga karatun biyu da suka gabata cewa Allah ta'ala kai sulhul hudaybiya tsakanin manzo sallallahu alaihi wasallam da mushrikai da cikin abin da nassan sulhun ya kunsa shine cewa duk mutum duk musulmin da yayi kaura daga makka zuwa madina to manzo Allah zai mai da shi idan ko mutum yayyo ya gudu daga madina ya arce ya koma garin maka ya yarda su ko ba za su dawo da shi ba dole ce ya yadda bai suka nuna damuwa ya za a yadda abubuwan yana cewa kai fa da dana da na tattana a tadinina bai ce a'a babu komai Ya ce duk wanda yake mumini ne ya tafi can Allah zai masa mafita wanda yake na wanda yake mumini ne zo aka mai da shi Allah zai masa mafita wanda ko yake mumini ne yi radda ya koma yace to ai zama mu da bukata gare shi bukatar mu muke da ita ga wanda da ya ce bai san musulunci ya karyata Allah da bazansa ya koma mutanen maka sai mu je mu ce ku ba mu ki ai ba a so mu ba kila sa mutane shiga addini muke ba tunda shi da kansa yaji baya so ya karata can to aka yi haka shi ne Allah ya da wannan aya sai ga wasu mummuni sun taho mata sun yi kaura kaga bin da ka'ida tunda umuma ce duk wanda ya kaura kaga ya shafi namiji da mace sai ga mun mata sun taho ka bisa ga ka'ida a mai da su ne Allah ya ce a ya ayyuhal nabiyyu idza jaa allazina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiracin famtahinuhunna ku yi musu jaraba ku tabbatar mu'minin ci kuma imani ne ku kure ita Allahu a'lamu bi imani na da kuka yi ba iya sanin tabbaci a bisa gari saboda Allah shi ke da ilimi kuma ya ku gina kan abin da ya bayyana gare ku fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al kufa idan har kun fahimci bisa ga jaraba da kun gano lalle mumina ce kar ku bari ta zuwa ga kafare kaga da wannan Allah ya so ki banda mata lahunna hillul lahum wala hum yuhilluna lahunna wa atuhum ma Abin abinda za ku yi shine ku ce mazajen su tunda sun ba da sadaki a kansu kuma yanzu sun baro mazajen sun yi sadaka to ga sadakin da kuka bayar shine atuhum ma fago ko ana ku gefe wa atuhum wala junaha alaikum an hunna za a hunna. jura wanda babu laifi gare ku ku aure su su matan bayan sun taho sun yi hijira imaninsu da musuluncinsu ya raba su da waɗancan mazaje kuma sun taho abin da yake bukata suna gama istibra'i to kuna iya aurensu amma abin da wannan ayar ta nuna idza ataytumu hunna ujuhunna kace to ai da kun riga kun biya mazajen su sadaki da suka ba su haka kenan ba bukatar sadaki sai aya ta nuna ko da kun biya mazajen su sadakin da suka ba su to in za ku aure su kuma sai kun ba ma matan sadaki na sabo a nasar riki shine wato ma fakola jina alaikum an tanki hunna idza atikum hunna wujuruhunna wala tumsiku bi ismil kawafir kar ku rike da kullun auren kafirai su sun da san ina su aure kuma musulunci ya warware da ka yanzu ku ba da sadaki kun warware wancan aure an yi sabon aure wala tumsiku bi ismil kawafir wal wasalu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfa kuma ku tambayi abinda matan da suka koma suka yi ko matan da kuka bari a can suka aure su sai ku ce to kuma ku biya su biya ku sadakin da kuka ba mu wadannan mata kamar yadda kuma yanzu za ku biya su sadakin da suka ba mu mata da suka musulunta za ku aura wasalu ma an faƙon walisalu ma an faƙo zalikun hukumun lahiya kun bai na kuma Allahu alimar sai ce wa in fata kuma a min azwajikum ilal kufari fa aqabtu idan wasu daga cikin matan ku suka kuce zuwa ga kafirai sai ton din ku yazo shine fa aqabtu haka suke masana shine ma ku kuwa sai ton din ku yazo na ku biya su kuɗaɗen sadakin da suka baiwa matan da suka musulunta suka kyau. Allah ya ce faqabtum fa'atul ladina zahabat azwajuhum azwajuhum misla ma anfaqu wadannan wanda matan su suka tafi to sai ku zame ku zame kudin wadannan matan da za cikin wadannan matan su da suka zo za ku ba su sai ku ce to mun zame kudin matar wani ita ma ta tafi gurin ku ku kawo mana in kun kawo mana sai ku yi to shi ne fa aqabtum haka malaman su tafasa fa aqabtum to da ka kun ga kenan ma'anar aqabtum din yace shine uku ba uku ba ma'ana tun ya dawo kanku yace ai uku ba kuka samu ton sai kalma ta gaba أعجاز نقل أصولها أعجاز نقل أصولها نعم أعجز الشيء إذا فات ولم يقدر عليه ومنه وما هم بمعجزين وما كان الله ليعجزه من شيء وأما معاجزين بألف فمعناه مسابقين الله يشك أنهم أعجاز نخل خاوية أو تاركم أعجاز نخل منقئر أنا نكفف عننا على وعد الله أهل كدس وأما, وأما ثمود فأولكوا بالطغية وأما عاد فأولكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية هكذا كان سمرتتو أقنشي شيء سرعا كأنهم أعجاز نخل كي كاتشي كوشن itin da dino ne shi ne a jazo an gane khawuya wanda aka tumbike mun ka'ir kuma wanda aka kure makurarsa alka'aru ana cewa ka'arul bi'ir shine can kuriyar rijiya ma'ana shi ma wannan sai da aka biki diddigin saiwar aka tambike. to da aka mutuwar da suka yi da yadda aka tambike su kai ka ce asalin tushen dabino ne wanda aka biki diddigin saiwar can kasa aka dimbiko shi gaba daya haka Allah ya siffanta halakar adawa to da aka mahalli shayi shine yace a ajaz usuluha ajazu nakhlin usuluha ajaza shay'a idza fata ana cewa a ajazahu ya gajiyar da shi idan abin ya kubuce maka abin da ya kubuce maka ne a ajazaka walam yaqdir alaihi bai iya kama shi ba sai ce a ajazahu wa huwa ma hum bi mu'jizina Allah yake cewa kafirai ba zaman to mu'jizai ba ma'ana waɗanda za su gaji yadda Allah su kubuce masa kasa kamo su an gane ya ce ma kana Allah li yujizahu min shay'in fis samawati wala fil ardi Allah bai to wanda wani abu na iya gagara shi ba ko ya kuce masa ya kasa kamo shi to babu wannan abin la a sama wala a kasa wa amma mu'ajizina bil alif ma'anahu musabiqina shi ko mu'ajizina alladhina sa'u fi ayatina mu'ajizina ma'ana musabiqina masu rige rige masu eh, rige rige wa juna na'am sai kalmar ala ya'ilu aila ay iftaqama ومنه ووجدك عائلا وعال يعول عدل عن الحق وعال يعول أيضا كثر عياله والأشهر أن يقال في هذا المعنى أعال بالألف yace كلمة عال يعيل في عيلة أصدر masdar din شيء talaucewa yace minhu daga shi aka samu waje daga ailan kaga ailan ismul fa'il na ala yaqilu iftakara ma'anar ailan ay muftakir ma'ana faqirun shine ma'anar ailan haka nan can Allah yana cewa bayan khiftum ailatan sawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha'a kaga ailatan shine masdar din sa wannan shine ala yaqilu wawi kaman ba'a yabi'u an gane shine mutallal wasat shi kira ajwaf sai kalma ta gaba ita ma ala ya ƙul ita ma mutalama waccan ya iya wannan kuma wawiya daga waccan kaman ala ya ilu wannan kuma kamar ƙala ya ƙulu ko a ce waccan kaman ƙala ya ƙilu na ƙailula idan mutum ya bacin ƙailula sai a ce ƙala ya ƙilu ƙailulata sai kuma ƙala ya ƙulu ya faɗa ƙaula an gane to kaga ƙala ya ƙulu wawiyun na magana ƙala ya ƙilu na ƙailula shi kuma ya iya an gane ko eh, ya ce to wa'ala ya uli shi kuma adala anil haq mutum ya kauce ma gaskiya shine ala ya ulu an gane ya ulu ya yi adalci ya kauce ko ya kauce daga gaskiya kamar da Allah ke cewa eh, zalika dina Allah ta ulu wannan muna nan tafi shi wannan shine ala ya ulu ya kauce ma adalci sai ya ce wa wa ala ya ulu aidan kasura iyaluhu haka nan wasu malamai suna amfani da wannan kalmar a kasura iyaluhu can da Allah ya ce eh, zalika adina Allah ya ulu Allah ta ulu game da auren mata an gane ko ya ce wani cikin eh, menene eh, fanki huma da balakun minan nisa'i masna wa thulatha ba fa in khiftum Allah ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna la ta'ulu in kun ji tsoron ku yi adalci to ku auri mace guda ko ku taƙaita ga abin da daman ku suka mallaka ku yawaita don gudun adalcin kai gudun adalci sai Allah ce haka shi ya fi sauƙi gudun Allah ta ulo kaga Allah ta ulo ga Allah ta milo anil haƙi kaga magana ta fito ƙarara cewa ta ɗaita ga mace guda ko ko eh, amfani da ku yangu to wannan shi ya fi sauƙi domin kaucewa rashin adalci daga Allah ya shi shine mala anil haka sai aka samu wata fassara daga manyan malamai musamman Imam Shafi'i shi ya fassara ta da ala yu'ilu yana cewa eh, kasura iyalu sai ya da zalika adana Allah ta'ulu auren mace guda shi ya fi muku sauƙi domin Allah ta'ulu kada ku iyalanku su yawai <laughs> a gane sai ya fasara Allah ta'ulu bi mana Allah ya kuma iyalukum domin gudun kada iyalanku su yawai ta zama mutumin da yake da mace ɗaya iyalansa galibi ba suka yawa kamar na mai mace biyu ba da mai mace biyu ba suka yawa kamar na mai mace uku ba da mai mace uku ba suka yawa kamar na mai mace hudu ba a gare daga cikin malamai shahararri wadda ke jawa profesa mansur karatu malaya ya gida dawa matan zahuda bayan sa ya ce ba cika masa da arba'in shekarar jiya eh, Allah ya ba shi lafiya yana nuna fama da rashin lafiya muhallin shahid ka kake nan zalika adada Allah ta hudu haka shi ya fi yawa a kada iyalanku su ka kaga na farko fassara ala ya ilu ya ulu da cewa yawan iyalai wannan ba shi wani shahararriyar ma'ana a gurin malaman larabci haka nan kuma ana magana ga adalci da sauransu ta kaga kenan ayar ba magana take akan yawan iyalai ko rashin yawan iyalai ba wallahu alam to shi yasa mala yace wal asharu abin da yafi shahara Inda qala fi hadha al ma'ana aala sai a ce aala aala yu'ilu an gane ko har mu bance mala ibnu juzai al-kashri ba maliki ne kuma mazhabar shi shine mazhabar jumhur ana cewa Allah ta ulu, Allah ta juro karku yi zalunci karku yi rashin adalci su ko shafi'i su suka dafa akan Allah ya ulu bi ma'ana Allah ya kasura iyalaku magana ce ta imamu shafi kuma kaga shi ba maliki ne ba gana an samu adalci shi na daga cikin ka samu malami mai adalci kaga yace wasu ce wakila ko yuqawal ashharu yace wa ala ya ulu aidan kasura iyaluhu an gane ko da a ce magana daga imamu shafi ya rika imamu shafi hujja ne a larabci dan idan ya ce maganan nan ya fassara ta haka to kenan tana zuwa a larabci ko da ta karanta a bai kwita to kaga wannan shine sabanin abin da ibn al-arabi yayi kaga ibn al-arabi shi ma ba maliki ne ibn zai shi ma ba maliki ne imam al-qurtubi ba maliki ne to amma tashaddudin ibn al-arabi yayi yawa da maganganu da ya dinga faɗa mara kyau game da imamu shafi'i imamu shafi'i ba karami bane kowace mazhaba kake kowace imamu shafi'i ba karami bane kowace mazhaba kake kan sai imamu malik ba karami bane kowace mazhaba kake kan sai imamu ahmad bin hanbal ba karami bane haka nan kowace mazhaba kake kan sai imamu abu hanifa ba karami bane to da ta su ba daidai bane ibn al-arabi ya dinga maganganu ya ce gashi ina aka samu wannan al-arabci ina eh, kan kama imamu shafi'i da kuke yi kuna cewa ya san larabci ina san larabci yayi kaga wannan ba daidai bane shi yana yi da abokanansa sa'o'insa waɗanda suke shafi'iyya to da sai su karata a can amma da tabo irin waɗannan a'imma ba daidai bane to da ka kuma mutum zai ci karo da maganganun ibn al-arabi game da sauran malaman mazahib da dauki wannan magana ka aje mata tasa haka nan uwa uba abu muhammad ibn hazm ya fi kowa tsani ga irin wannan da faɗin munanan maganganu ga manya-manyan malamai shi ma an kana karatu cikin littafin sa ka kaita ga abin da kake nema duk maganganu da yake yi na suka ga malamai a je masa maganganunsa sai dai ka dauki abin da yake shine ya faɗa wanda ka gamsu da shi ka dauka Allahu a'lam na'am عرج يعرج بفتح الراء في الماضي وضمها في المضارع صعد وارتقى نعم. ومنه, ومنه المعارج نعم. وعرج بالكث في الماضي والفتح في المضارع صار أعرج نعم. يتي عرج يا أرج يا أرج فيه في المضارع سقد بدم الراء يتي بفتح الراء في الماضي عرج وضمها في المضارع يا أرج an gane ko kamar ta'arujul mala'ikatu war ruhu ta'aruju ba ta'ariju ba ta'aruju kaga wannan fata da da famazi damma ga mudari shine ma'anar sa'ida wartaqa an gane ko sa'ida wartaqa ya haura yas'adu shine mudari sa dan haka yas'adu wa yartaqi shine ma'anar haraja ya aruju ta'arujul mala'ikatu idan turul amra minas samai ila al-ardi summa ya'ruju ilai haka ne iyalan ma'alij fil ardi wa ya na wa yanzu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha ya'ruju shi ne haurawa yace wa minhu al ma'arij haka nan ma'arij matakala zul ma'arij ma'abocin matakai da darajoji ne ma'arij da haka daga araja ya aruju wannan ne kenan sai kalma ta bi ta kuma arija fil madi ya araju fil an gane arija ilmadi ya araju shi ne filmudari shi ne filmustakbal tsara a'araj ya zama gurgu gurgu shi ake cewa a'araj da aka arija ya zama gurgu ya ariju yana gurgun cewa an gane kalmar ko to gurgu shi ne a'araj laisa ala ma harajun wala ala la'araji harajun a'araji shi ne gurgu ehe sai kalmar ta gaba ko عتبة معناه الرضا ومنه فما هم من المعتدين ولا هم يستعتبون والعتاب العدل يتي العتبى شين الرضا يمكن أدوى الرسول صلى الله عليه وسلم ولك العتبى حتى ترضى هناك العتبى الرضا ومنه فما هم من المعتبين وإن يستعتبوا fama hum min ya yasta'tibu neman utba shine ista'ataba. kamar yadda istafhama neman fahimta haka nan ista'taba talabul utba wa huwa ridda haka idan suka nemi yardar Allah fama hum min ba sa daga cikin waɗanda za a yadda da su an gane haka nan walahum yusta'tabuna an gane haka nan yusta'tabuna ba a ba su daman su nemi a yarda da su al'itabu shine al'azulu atabani yu'atibuni ya aibanta ni ya zarge ni kan abu shine al'itabu kuma shine al'azlu da zalun ba al'azlu ba al'azlu da zayun akwai na tsigewa an gane ko a zalahu anil mulki ya fuzge shi daga mulki na'am adlu ah, ba adlu ba ja'az eh? zalun ne zalun ne duk masu adlu gyara, adlu shi ne na adalci amma harzillu da zalun shine na aibantawa hmm. sai a ala ko to bar mu gama da adda ko sai mu tsaya kan adda ko a a'adda bil alif hmm. yasiru yasiru shay wa يسر hmm. wa adda bi بغير ألف min al'adadi ya ce addabil alif yu iddu shi ne mudarinsa an gane ko a adda iddu shi ne iddu a shai'a mafulin bihi ma'ana a adda shai'a kana cewa a adda silaha yu iddu silaha yana da hanadi tanadi shi ne a adda Shi ne hayya'ahu na ku na ji ya ce mene shi a ko wa hayya'ahu ta ba sa yastara shi wa hayya'ahu kalin ma'anar da hayya'a tanadin abu a adda silaha ya yi tanadin makamin. sai adda shi bi gairi alif addal mala ya uddu shi kuma mudari'in sa wa adda bi gairi alif min al'adar filinsa ya uddu an gane ko shine laqad ahsahum wa addahum adda kaga addahum ya kididdige su kidaya shine min al'adad sai arshi karanta arshi ko sai kan kalmar arshi arshun sarirul mumsa wa minhu wa rafa'a abawayhi 'ala al'arsh wa هكذا عرشك وعرش الله فوق السماوات ويعرشون يبنون وعلى عروشها سقوفها شكرا الناس يمزي أكم وانا يتي العرش دير الملك شيني قدم ملكي شاكي توا كرقع كرقر ملكي mulki, العرش ya ce wa minhu waka wa rafa abawaihi alal al'arshi. kisar annabi yusuf Allah yake nabi yusuf ya ɗaukaka iyayensa akan al'arshi mana akan karagar mulki wa arshin lahi ya haka ne wa minhu a haka da arshiki da hudu hudu ya ce da annabi Sulaiman inni wajadtu ba'atan tamlikum wa utiyat min kulli shay'in wala ha arshun azim tana da wani karagan mulki mai girma annabi Sulaiman ya ce ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatini muslimin ya da zo mai sai kala amma ja'at kala a hakaza arshuki haka karagan mulkin gidanki da aka karaga wa arshillahi Allah yana da al'arshi gane ar-rahmanu ala al-arshi istawa idan lam tagaw ila zil arshi sabila yana cewa inna batsha rabbika la shadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafurul wadud zul arshil majid rafi'ud darajati zul arshi Allah shine zul arshi ma abokin al arshi haka al arshi shine karagan mulki shine al arshi al arshin Allah karagan mulki wanda Allah shi kadai ya san inda al arshin za girman al arshin kuma al arshin sa yana sama wa kana arshuhu alal ma'i hakanan Allah ya ce sun mastawa alal arshi Allah ya daidaita kan al'arshi da ya wanda ya dace da shi akwai al'arshi kuma Allah ya daidaita kai ya ya ta kan al'arshi Allahu alam amma ba ma cewa Allah bai daidaita kan al'arshi ba tun da shi ya faɗa an gane shine al'arshi fawqa sama al'arshin Allah yana saman sama ta bakwai wa ta'rishuna an gane ko wadan marna ma kana yasna fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishuna muka rugurguza abin da fir'auna da mutanansa suke yi da kuma abin da suke dagawa daga bishin shine al'arshi kaga al'arshi sama to daga abu sama shine tarishi an gane ko haka nan eh, annahl Allah ya ce wa rabbuka ila an-nahli an min al-jibali buyutan wa min ash-shajari domin ma ya ishe wani daga abinda mutane suke ginin gininsa don ke ma nan ma zuma kudan zuma ta fi kisa gida to za ka wannan shi ne kalmar al'arshi sai eh, tabununa shi ne a wannan wa'ala urushiha a iya khawiyatun ala urushiha shi ne su kufiya idan Allah ya ce ya halaka da alkarya kamar yadda ya ce eh, eh, wa kam min kama halakna min karyatin wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha khawiyatun tana urushiha tana kwance akan rukunta shi da urushiha arshoshinta to da ka arshin ana nufin sukuf alhamdulillah rabbil alamin mun da ya kamata mu tsaya za mu tashi kan auratun al'aura da ake nufi da aura kuma idan ma'anar ta zo da ake nufi da ita sha Allah nan na sanarwa da rashin lafiya na malam Yahaya wanda wasu kudin wasu basu ji ba malam haya gidan dawa yana bukatar addu'a wanda yake jawo malam Mansur tafsiri yana bukatar addu'a yana fama da rashin lafiya kai kusan sarki biyu ko uku da ko fito daga gida ba eh, kenan na zuwa sai na biyu akwai malam Abdulsalam shi ma muna